wai me yasa yan bidi'a da kuna suke sukan Abu Huraira tambaya ce ta yi faɗi da yawa saboda sun ta ce yan bid'a kuna saboda Abu a kashin baya ne a addini saboda shi ne rawuyan da Allah ya ba shi ne rike abubuwa kwatankwacin wannan amma a ce maka kwatankwacin yan kasar ne na zamanin abubakar gumi da ƙura'ani on kafin in ma kai ba ranka yan masallaci tsofaffi tsofaffi eh ta ga misalin kwatankwacin a ce maka masu ɗaukan kafin mutanta su barkatai da ƙura'ani on kafin ne suna shi ma alhaji zakariya ku alhaji zakariya da kafar haka abu hulera ya kyara cikin sabon annabi sau da duk yanzu misalin abu yadda ne ka na bakar gumi kaza ka ba ina za a same shi za ka je zan zo kawo muku labari gidan shi za ka je hago ne ko ba ka tafiya gidansa yanzu inda 'ya'yansa suke ba ka rafan da zafi la kan zai dai ko da kuma da Allah akwai wani kafin da mallan yayi ne ne ne ne ne ma da Allah ai na ke ke yi saboda mu ne an kai ta aka samu amma bai sai maka bari da ka kawo dukkan su da sauran ɗaliban ki wanda muke zaune da ki jam da jam da sauran masu ɗaukar kafin ma a wannan lokacin da sauran duk wanda ka sake yanzu kana neman wani cikakken karatun cikin bakar mamu da gumi to zai da kai wurin ƙwararren kafin yanzu kaga idan ana son a rusa ta hanyar kasar ana son a rusa maka ma murgunin sai ce qur'ani an kasar abin da ya da kyau ai barna idin ga ai ya dinga jone jone ai me ne ke kawo shi kaga shi ke nan maganar ka ta bugar ya rushe in da kasar ne za ka buwa na yi sai da kanan duk wanda ke son ya sauki ilimi na musulunci yayi ne ne abu kuma ba abu muraina ne ba kadai suka sa a gaba za ka ga sun fa Aisha a gaba radiyallahu anha ko yan qur'ani yana galibin da ta suke buga lissafi an ce mata da ke kan jabalo ne da an faɗi na ba da san wannan ba shi ka karatu ne da da haka wannan wannan tamban da kai mu sai ka dauke mu zuwa magarba saboda abu huraira ya tsaya baiwa ce halitta ce da Allah ya halitta shi musamman zuwa gaban annabi ya haddace abin da ya haddace dan haka sai kuma suka yi nazari ina ne za a tafi musulunci ya raurawa to a bata huraira a bata huraira sai zai suka tarin da yan shi'a da basu da shirin ƙunan da wane ne haka kuma suka fara kasar sakunanan

kaga irin yadda musamman ba misalin abinda mustashriquna suka rubuta kan Abu maraira shi wanda wane ne wani abu wani abu ba yi wanda rubutu rubutun da aka yi bayan ya gama zakar da bijirin sosai da aka shirya masa yadda kafafin turai sai da kara ɗaya daga ingila zuwa faransa zuwa amerika ta sabuwa sai da yaji duk jami'o na ya ya sai ya san da yake kai kai da yanzu yi rubutu da ni ke mutane nan jahilai ne na gidi duk mutumin da ya digiri da turanci shi ne karanto in dai na musulunci ne duk mutumin da yi digiri da ya biyu koko a ga turanci ya karanto da waɗannan barajin da turanci shi ne karanto haka ko suna zuwa tuwa. idan kana ganin wani ajami a kan sami makarar da hannun ba ko ka za ka da kai shi ma ya yana hujja da shi ya yi rubutu a kan batun shirkona ya yi rubutu a kan shi'a ya yi rubutu a kan kaza musamman da wani bawan Allah rubin da yawa wannan ne kaɗai na tun kwace wannan ne na sani من الكتاب في الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذلك حجة يا حق بنا نمركو سأتي مغانا تقولوا قتلا أغبا daga can mana da bai ka tambayewa daga can kasar da ke karo tambayar zuwa cikin ko ke wannan wurin ɗin bala ya suma ona ma fa nuri duhu fi asbabin kawfi sun wa'in nan amka wayannan hamka ko an kamata ka kawo musu to ga wurin ya zo fa inna akthara an la yuslihu na ida ala dalika ka fi sai annabi la yastati mu illa bil aha to ya shadaru tan shadari nabiyyu kashi nabiyyu min al kitabi fi khawfi kashe na zuwa littafin na magana tsoro wa hakikati wa baina وبيان درجاته وغير ذلك ها تؤثر هنا وانت بدون تقول ها الرجاء بديل والخوف طبعا الرجاء الشطر الاول الرجاء كم كذا شيء ما اكد اوكا اكل الشطر الثاني ينزع الشباب dama kullum ya kamata a ce maka idan za a shiga wani littafi ya kamata ka dubi alaƙan wannan babin da yadda yake kafin ka yi isa a ce inda karatu na gane wani za ka bi ka bi da jiya ne ya kamata an yi ba ka dan ya ka ko daga can zuwa nan ka bige ta abin ke to awwal ya faru ya samu yanzu ina na biyun sai sha kurumin بوتوكن ينكا الخوف كفن للعب إبراهيم عن تألم القلب واعتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال هذا هو الخوف لن يضره وسمع ما في بجرة إنجوزيا واقعته بقونوان زوجيا بسبب توقع مكروه saboda sa wani abun da ake kyaman sa idan kana sa ran wata masifa za ta faɗo to dole ne ya kauko ya same ka fil bali nan gaba kamar misali ne maka kotun zama aka baka takarda ana taimaka ana jiran caji ofis na ambunakin ofis da suna neman ka kai ne allaji wani Ne lamba gida wani suna neman ka yau litinin da karfe tara ba a ce mitin za a yi ba ba a ce maza a hada dai neman ka kawai kaga dole za ka kwana a ɗaki ba kuma ai da baki ɗaya ran na bana ba wani kaza ran na bana ba wani da A wasu ta na iya biyewa a za a yi kare ka gama da su dai ka ga ka je ka fito lafiya sannan za ka ga babu komai ta alaji dama da Allah wani taimako muke nema ne a gare ka da wani kududdufin mu nan wannan ya taho ya fada wannan ya taho ya fada shi yasa muke ganin ba mai iya cika mana shi ne kai yadda aka saba da yi nan da a yi mana sai a kan wannan za ku zubuta ni kwana uku hmm? ya kun sun zo ku cikin kafin da kuke nema to kalma amma ba ka san za a kenan to kaga ta'allumul qalb wa ihtiraqi ko da sababi tawakkoi makarohi sa'aren wani abun jama fil istijbal misali zalika shi na ki misali manjana ala malikin jinaya wanda yi aika aika wa sarki ya yi laifi sun ma wata a fiye da ya shiga hannunsa mu zai shiga cikin shigan hannunsa a kuna ce maka ka bulo wani wai haba ka kada wani mai mashin kuwa aka kwata sauka gaba ku tare ku tare ku tare ka zo wani wuri kawai ya eh, gaba inda za ka kula dole ka bayar tsoro aka fito da kai aka kai ba kai ne ba aka fito da shi aka je aka rufe ba a ce masa kawai ba sai gobe yaya wannan mutum zai yi a yana da ta ɗan tashin hankali ku ko tashin hankali ma kowa yake da shi kafin dai a zo a same shi kila kafin wancan inda zai zo yake kwasace shi ya ba ta ba da ba mutum kashi sai daga baya ce za ku ai hakuri ai hakuri Allah ji ai kai ne baka zo da wuri ba kai hakuri bayan an ma kina kina kaga tabakko to wannan yadda mutum zai yi din nan shi ake ce masa alkhawfu kai ya misaltu jana ala malikin jinaya ثم وقع في يده ya يخاف القتل shi wannan laifin babba ne yana tsoron kila ma kashe shi za a yi wai jan la'afuwa. yana kaddara shi na kuma a kyale shi ba ƙaramin aikin sarki nan ba ne ba wani aiki ne wai zai yi zauna wai zai yi zan akwa ijaba kada ka yanzu ke da an yi rajali ai kan kasa an yi shimfiɗa tukuna shi kuma wanda ya shimfiɗa mai laifi ne zalla in yi ke da wannan ya kamata ta manni ta manni walakin ya kono ta'allamu kalbihi sai dai a raɗaɗin zuciyarsa zai kasance bi haka da kowace ilmi daidai da ƙarfin saninsa bil asbabil mufdiyati ila qasdihi hanyoyi masu kai da kashe shi inda misali ya san ya kashe wani ya kashe wani ya kashe wani sai sai kunna ma ya taɓa kashewa ko a ce ya san an kakkama shi ya kashe yan fanda barkatai an yi aran gama da shi da ya ido da ido da su ya mace wani ya fice daga tajiyar ran na ka fashe kamo shi in mai zai rinjayar kashewa ko zai rinja da abuwa kashewa kada ba wani abu na a ya ci da hannu ya ci ka cikin tajiyar duniyar jirgin da wani yake ya tafa ya wuce Jadi kira dan saya gaji anu saya tiap apa saya sudah anu. Dan sannan masih kau haram dan hei kuat itu tsaye Indah shi in dai ba jauh da ya shigo ba alat dole Watafah dai zai zauna dai alaƙar ba wata fahasha jinayatihi wanda laifinsa ya munana wata asiru wa bi hasadu da'afil akbari daidai da raunin laifin abunan dalilin ya ɗaukar kawai kada danjar su ka ka fasa a ya ka ka fasa yana bin su a baya yana bin su a baya kawai ko ko jiya kawai da kan musu idan mota idan mota ya fashe suka karkata su da zai suka kulle shi ai dai bai tare ba a kashe shi a kan wannan ina ciki ta ɓace sai sabon mota wa kada ya kauna alhaufu tsoron kan kasance la an sababi jinayatin ba ma dalili ne a wani laifi ba bal an sifatil mukhawwifi sifa abun tsoron ne wa azamatihi wa jalali abun tsoron ha kare misali inda yake son ka a gaban ka yi menene ya tare ka akan kwanan gidansa kafin a ƙara ko ko kai an samu ya gudu ya shiga daga cikin layin su kuma layin zaka yi ko kan gudu ne yanzu inda ne ya inda za ka bi eh, da ka yi ga shi dai kafin aka yi tsallake amma dai da kaji sani kada wannan sifan abin ne to akwai abin da zama ya fi ban tsoro ko mace ji ka ya kwan aiki da zafin ka yanzu na za a yi gaba ciki kana ji kallaɓa ba ka shiga ciki a hankali yadda za ka tana wani sai kai mai bacci ba neman bacci na Allah ya kai mu da safe ma yau shi za mu yi na gane wani ne lafi kai ne ko shi amma kafin a gaskiya a yau da za a yi kafin zuwa akan layi mutila to dai a haka to ga nan kawai ba laifi da yau ba laifi kai ba wani abu ne shi wannan abun ne ke da ban tsoro bal an sifatil makhawfi wa azamatihi wa talaihi إذ قد علم عن الله دمي يا سلالي الله سبحانه لو قالت العالمين لم يبالي ولم يمنعه معنه دمي آه، إذ قد علم يا سلالي شبه الجنة الله سبحانه وتعالى لو علك لو علك العالمين دا زي علك هل سنن لم يبالي bai asara komai ne da ya asara ba kai ne za ka rufe kasuwa gidan ka wuta kana tunanin gidan kai na ba kashe kuɗi da yawa da wahala da yawa amma Allah duniyar nan babu komai inda zai murmushe ka da abin da ke cikin ta ba komai to ka gidan wa isan ma da zaman ka tukuna walam yamna'ahu mani'un wani mai hanawa ba zai iya hana masu ba اتحاق معرفة الإنسان بنفسه نفسه بيدي تغير متليفك كأسا وبجلال الله بجرم الله تبارك وتعالى وفق بنائه دوداتوا فتجدريه وأنه لا يسأل عما يفعل يكون خوفه فلم يجد خوف أكبر وأخوف الناس قال الشيخ tunda tarifin tsoron ne gobe sai mu ga mutane masu tsoron